zama tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Bugu da ƙari kuma ana iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live a shafinmu na VOA Hausa ko kuma a fada kai tsaye ta yanar mu na VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Safina ta sada Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro yau Litinin 27 ga watan Fabrairun shekarar 2017 za mu ci gaba da magana ne akan yadda akan samu ƙawata aure mijin aminiyarta ko kuma aboki ya aure tsohuwar matar amininsa. A makon jiya mun kwararo tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da maza game da yadda za su ji idan amininsu ya aure matar da suka saki. Ina kai malamin misali in kai ka saki mata, eh. Yusuf ya aura. Eh. ai kamar yadda ya faɗa ne watakila ya guji kar ta faɗa hannun mu eh, a'a ni kam gara shi fi inda ba za mu ba za mu ganta ba a'a to wannan bakin ciki wannan malamin mun gaskiya ba malamin mun wannan bai rida kai ba a'a bai rida kai ba malamin mun Amsar ku game da tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter na nan tafi. a shafin namu na Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa shin ina mun fita idan kawa ta aure mijin aminiyarta ko kuma aboki ya aure matar amininsa bayan wancan din ya sake ta. Sakon farko daga Kabiru Abubakar Bulayanki ya ce ai wannan ba komai ba ne musamman ma addinance domin addinance an fi so idan ka saki matarka to ka shelanta wa 'yan uwanka da abokanka domin cewa ka rabu da matarka idan akwai wanda yake bukata sai ya aure ta to kaga kai ma an sama maka rufin asiri domin idan tana gararan ba a titi matar wani ce za a faɗa idan an ganta sai abdulkarim dan malikin gusau ya ce ni a gaskiya ina iya auren kawar matata idan akwai so kuma idan akwai kyakkyawar fahimta da matata amma ba na iya auren matar amini na abubakar muhammad ya ce ana barin halal ko dan kunya ni ba zan iya auren matar abokina idan ya sake ta ba ai wallahi ko yarinyar da suka yi soyayya da abokina ba zan iya auren ta ba amma zan iya auren matar abokina idan ya rasu ne matukar tana so na ina santa idan mun amince ma juna to za mu yi aure sai aliyu e bawa mai yama ya ce yau da gobe tabdijan ni wallahi duk wanda ya ma haka zan rufe sallamawa da shi kwata-kwata magana sai in alahira za a yi zan ma iya ɗaukar kwakwaran mataki a kansa domin duk wanda ya min haka samsan ba masoyina ba ne yusuf shemi pele ya ce tana iya kasancewa ni na ga inda amini ya auri matar aminin shi suna gida ɗaya ya canza gida inda ya bata kuɗi ta kashe aure shi kuma ya kwashe ta kuma aka ɗaura aure sai mun tara ɗan ma'azu baban khalifa ya ce ra'ayi riga a nawa ra'ayin matsayin ba ni da matsala don abokina ya auri matar da na saka saboda ko banza ya raba ni da bakin cikin ganinta tana yawo a layi. Abdullahi Muhammad GML ya ce yau da gobe a gaskiya ina ganin dan amini na ya saki mata na aura ina ganin son ta ne baya yi kun ga me son ta ya aura ai ba matsala na gode ku huta lafiya. sai isiyaku hamza gogori allah sa na faɗi sunan daidai ya ce assalamu alaikum filin yau da gobe a gani na idan miji ya auri matar abokinsa haka kuma mace ta auri mijin kawarta bayan sun rabu da juna to lallai da akwai cin amana a abokantakar da ke tsakaninsu duk da ba allah ne ya haramta yin hakan ba sai binta muhammad ta ce babu hikima cikin auren mijin kawa amma babu laifi don abokinka ya saki mata ka aura shi ce baya yi kai kuma ta yi maka kana so to me laifi a ciki sai no limit abdullahi ya ce to yau da gobe mun san aure nufin allah ne in allah ya sa haka sai ya faru babu yadda muka iya amma kam abokina ya auri mata mata na kam gaskiya da sake masoyin haka yawancin su munafukai ne su ne suke jawa fitina tsakanin miji da mata kana sakin ta shi kuma sai ya je ya aura an barka da hamma da takaici haka su ma matan wasu suke yi wa kawayen su cin zarafi to allah ya sawwaka amma ni kam in mutum ya yi min haka sai mun zagaye kotunan najeriya duka ina gama mu gama shari'a bani da shi don haka samari da 'yan mata sai a kiyaye sai bello ishaku ya ce yau da gobe mafita ita ce kawai ma'aurata su zauna lafiya da junansu sannan su guji duk wani abin da zai kawo rabuwar aurensu in ba dole ba to sai kuma mu leƙa shafinmu na twitter at jingine ya ce yau da gobe yana ƙayartar da mu musamman ma mu mutanen karkara sai atke bashir owan ya ce mafita idan an yi auren don allah a gani na babu wata matsala sai dai fatan zaman lafiya sai sani aliyu turaki ya ce salam yau da gobe ai sai wani ya rasa wani ke samu don abokina ya auri matata ai ba wani abu ba ne gaba dai gaba dai shirin yau da gobe sai daga ƙarshe a jamilu muhammad ya ce ai mafitar bata wuce a haɗa kai a zaman lafiya ba musamman matan da yake ƙawayen juna ne wannan abu da daɗi yake allah ya kyauta to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. to kin ji masa bani kala kala wani ya ce wallahi sun kara da kotun Najeriya ba su gama ma shari'a wai ba su ma gama ba a abin ne da ciwo kan gaskiya da aka gama da Najeriya sai a fara ta duniya sai a ta duniya ke <laughs> to eh. Allah sauki to bari mu bi wakiliyar mu Madina Dauda a karshen muhawarar zaure yau da gobe tare da Muhammad Shu'aibu Yusuf Mai Salati eh, Suleja da kuma Bashir Shu'aibu Gwale inda Madina ta tsaya daidai tambayar ta yi ila kai malam mu misali in kai ka saki mata eh. yusuf ya aura eh. ai kamar yadda ya faɗa ne watakila eh. ya guji kar ta faɗa hannun mu a ni kam gara ta tafi inda ba za mu ba za mu ganta ba a wannan bakin ciki wannan malamin mun kasa ba malamin ba wannan bai da kai ba a bai da kai ba malamin mu bai yarda da kai ba in ya so to a sai ya hakuri in ya so sai a bari ko shi a dangin uwa a dangin mijin ko a dangin wani shi wani sai ya aure ta amma shi abokin nasa aminin nasa idan ya aure ta din ina nan dai akan bakata idan ya aure ta din dole bakin mutane za a dinga amma bakin mutane ne ni wannan mai sauki ne bakin eh. mutane Allah bai Allah bai haramta mun ba Allah ya halatta mun kuma saboda haka ni na aure ta kuma za mu zauna lafiya da ita za mu zauna lafiya da ita malamin man zan gayyace ka in ya so mu'amala dai ba za mu yanke kai ba kuma ƴaƴan kama ni zan rike su in ƙanana ne in kula da su kamar yadda zaka kula da su tsakani da Allah saboda haka malamin man ni ban ga laifin ka saki matarka ni in aura ba ban ga laifin kuma abin da nake diba a nan ne daga wannan magana ma yanzu ya kamata mutum ya rinka zaba irin abokanan da za su je gidansa eh. su rinka saki da iyalinsa saboda maganin kar ka zo ka sake ta wani abokin ka zo ya aure ta don in aka yi haka an gama da kai ma yanzu ba a so ma ko da aminin ka ne ko waye saboda ka san mata suna da rauni shi yasa yanzu za ga idan mutum Allah ya ware masa yana da hali zai yi babban gida ko ma bai ba amma dai akwai inna baki za su dinga sauka ko da aminin nasa ne in dai tun da ba muharramarsa ba ce ko ba haka ba akwai inda za a keɓe inda za da ka shigo akwai inda za su shiga su zauna za ta kawo abinci iyakaci ta kawo abinci ta juya iyakacin ta kenan amma wa ta shiga cikin gida amma ni malamman ma ainihin ina auri matakka na taimaka maka malam mamman ni ina kan akan bakana na wannan ni kuma yanzu idan yusuf ya zo gidana in ya sallama zan ce tsaya nan gani nan fitowa a ya tsaya mu gaisa a waje yadda muke yi haka za mu ci gaba da mu'amalar ma ka za mu ci gaba da dama ba ni wata mu'amala tsakani na da ita illa saki kai ni kuma na aura a matsala ce fa ta zo a'a to tsakanin ka ne da ita wannan ni ba mamaki a waje na ni ba matsala ba mu in ka sake ta a saboda kaza ni ko ba mamaki wani abin da ka sake ta a kai ni shi ke ka zaka taimake ni ko eh gaskiya ne haka ka taimake ni ka daidaita wannan magana ka dawo mata to idan ba za ta ba daidaito tsakanin ku ba ta ƙara gaba to ni kuma aura <laughs> eh yanzu kaga shi yanzu idan shi ya aura kaga yanzu kai aminta a wannan ɗinku um, abokin naka da shirin kaga yanzu kun rabu kenan kai yanzu ka rabu da matarka sannan kuma shi din ma kun ragu kaga an yi kaga abu ya same ni na rabu da mata na rabu da amini na kuma da amini na ya ja ai ban mu rabu ba ai ni ba ni na ce ka sake ta ba kenan malamin man ni ban ce ka sake ta ba muna abin nan kace ai ko na sake jimmai sai ce a Allah to ya aka ya aka sai jin kokarin gyara in shiga to ke jimmai ki hakuri ai kaza ai ni kawai na riga na sake ta malama to shikenan kana gyara hanya a'a ba hanya bi ba ina da ya gyara eh, maka eh, idan Allah ya ba ko ba ba za ta koma gidanka ba eh, sai na ga za ta fita waje hmm. sai in je in ce to malam mamma ni dai gaskiya na ga Jamila kai ma mai taimaka min ne in ma kana da gudunmawa ya kamata ka turo da gudunmawa wanda zai ya kamata sai kai bincike sai ka gani hannun da za ta fada wahala za ta sha idan ka ga ba wahala za ta sha ba za ka iya fighting ta koma gidan mijinta na farko yanzu akwai wani da zai rasu sai ya ce da in ya mutu wane a wuri matarsa eh, in ya rasu ba dalla ni in ban da rai duk abin da kai alhamdulillah don ka taimake ni idan bai da rai ina da rai ina kallo a eh. wannan ba taimako na a wannan ma taimakon ka ne ah. to yanzu in ta je ta wada wani hannun fa in ya ruwanka da ta bada wani hannu menene matsalan ka dawo gida menene matsalan ka dawo gida ah. Inda da dawo gida ka gani zan gece ka in ya so mu'amala dai da ni ni da kai ba za mu yanke ba malam yanzu a gidanka shine ta dawo gida a'a misali ai kamar gidanka kamar gidana ne oh, amma ta ne tsakani na da kai to mun koro hira lokaci ya mana halinsa a madadin waɗanda na hira da su muhammad sha'ibu suleja da Mala Yusuf mai salati silaja. Da. Bashir Sha'ibu Gwale. Ni Madina Dauda da na gabatar da shirin nake cewa zaɓi ya rage ga mai saurare. Shin cin amana ce ko kuma cin fuska ce Aminu ya saki matarsa aminin sai ya aura gare ka ahmed kabara ni zan aure ta na rike ta na amana kula duka zan bata kuma ba ni zuwa da hiyana zaman mazai inganta rayuwar ta za ta faranta ta dole ya kwanta da baka so ne zan rike 'yata rashin miji ba a shakka ka ce mana ka gyara haka mun kaso a gare ka Allah shi albarka na ja ka shawara na ɗauka ga godiyar da nake maka ya mai kyallabari sunanka amini ko na ce sunanka abokina zama na amana ba haka Maryam da Safina kun ji fa sunan shi Amini ko ko ya dauke shi aboki dan na kula ga wata nan tsakani ko Allah sauke awe eh, awe kai tsaye muna tare da Hafsat Muhammad Baba a matsayinta na uwa sannan shugaban kungiyar mata da yara mai zaman kanta a Kaduna Salamu alaikum Hajiya Hafsat Salamu alaikum, salam sanninku. Barka da zuwa. Gani ga Safina ga Maryam. Barka da zuwa. wani filo. Yau wato kin dai ji ga tattaunawa da muka karkare na matasa yadda maza fa za su je kai anya maza ba su fi matan nan kishi ba ko hajiya hafsa. Ya <laughs> sun fi gaskiya maza sun fi mu kishi na ji ne ayi ya ci karewa <laughs> eh, to ku ne kuke hulɗa da ƙungiyoyi ƙungiyar ku ta mata da yara da kuma ganin abubuwa da suka shafi irin wayannan eh, abin da wasu za su gan shi ba daidai ba su ce daidai ne shin da farko me zaki ce game da magana irin wannan ya ga aminiyar eh, mata aminiya aura ko ko a'a kawa ce ta aure miji akwai shimfiɗa da zaki fara mana eh to gaskiya abu ne yanzu da yake faruwa ko da wani lokaci shi yasa za ka ga wa'yansu ƙawayen da zarar sun yi aure hmm. Eh, wasu yaran da zarar sun yi aure suka ga sun toshe kofar sun kulle kofar kwata kwata akan eh, kawaye mm. ballantana a kan kawaye in ba su da miji mm. sai ka ga kawai sun ɗauki wani sabon salo na gaba da sauransu yadda ba za su ma ba da fuska ba saboda ne saboda suna gudun kada a zo a aure masu mazaje wanda yanzu da yawa yakan faru a haka mm. to kuma za ka ga cewa eh, yanzu mace kila ko kuna tare da ita a matsayinta na kawarki ko da kuna da aure ne dukan kuna da aure a sai miji ya zai saki ita kawar taki eh, kuna nan dai tare dai saboda da riga an san ku da aminci da sauransu kawai biki an karba sai kawai ashe miji yana ta yana kuma taɗi da ita wannan mm. kawar taki eh. a ba an karba kawai sai kiga kawai eh, ba za ma ki ji labarin ma za a yi auren ba sai an an saki kwana biyu ko kwana uku mm. sannan ki ji cewa za a yi auren to duk irin wa'annan yanzu suna faruwa shi yasa zai ka ga cewa mata suna ɗari ɗari ballantana da sun yi aure suka ga cewa kawai suna son eh, su kare watan eh, um, territory ɗinsu eh, ya zan saka shi ne mm. eh tsiyakarsu <laughs> su tattara gidan ta boyina da ba ta son a shiga musu a ciki eh, wai kukan ce wai kayi ramin ka kawai wani he ta zo ta shige maciji ya zo ya shige ramin eh, amma eh, amma ka gani ko kuma to ka ga wannan za a dauka a matsayin menene za mm. ita wanda kake ciki din in kawa ce za ka ga to ai wannan ke ke riga kin san sirri na muna mm. abubuwa tare da ke da sauransu to kuma ya shi kawai kin zo mm. a gari kawai kin aure neman miji hmm. wato irin abubuwan da nake ma ba daidai ba ko kuma ɗan kadan da yake hada mu da miji shi shikenan kin riga zakin gane irin wannan sai ki je ki yi kisa ki ƙara gyarawa saboda mai miji ya gwada cewa ke kin fi kirki da sauransu duk irin wannan mata suke guduwa. Eh. <laughs> Ah, na ce ba amma ba annabi ya ce ka so wa dan uwanka abin da kake so kanka ah, kenan eh ke ma ba kya so dan uwan eh, uwanki ta ji irin dadin da kike ji ne ko <laughs> ke ba ki so mata bana. Eh, bari ga miki akwai mm. wata mata yanzu Allah ya mata rahama wani mun je aikin haji sai take ba ni shawara take cewa idan kika je dawafi idan da faɗa in mijinki zai yi wata mata Allah ya kai ta gidan da ya tilaki kwarai da gaske kwarai kwarai wata ki gani wata mata alherin da ma yi kare wasu kin gane haka in ka duba shi a addinance gaskiya addini bai hana ba amma wani lokaci in kika duba akwai ci. wasu za su ɗauke shi cin amana ne mm. kamar yadda na faɗa za ki ga cewa ƙawa ce ta riga ta ta sirriki saboda idan aka ce ƙawa wasan za ki ga abin da ma za ki iya faɗa ma ƙila ƴaƴanki ko kuma ki, ko yayinki mm. ko ƴan uwanki ƙila sai kasance kin faɗa mata ma fiye da haka saboda haka ta san ki ciki da waje mm. To kuma yau a ce ita ƙila kike kai ma kuka ta share miki hawaye ta baki hakuri da sauransu kuna irin wannan hulɗar da ita. Tsawon shekara da shekaru sai kuma kawai a wayi gari Mm. kawai eh, ka ji guda ka ji guda miji ki zai aure ta ai kin ga wanda akwai tashin hankali kwarai da gaske ba kadan mm. ba haka ne to da ido ma za ta ma kalle ki tukunna mm-hmm. To, to, shi yasa yawancin mm. lokuta za ki ji an ce a'a ni na kusa ka bani gidana da ba ni ba zan zauna da matarka ba. Yawwa. Eh. To kuma da kasance ƴaƴanki ma sun riga sun santa sun ɗauke ta a matsayin anti anti anti anti. Sama da To kin ga wannan kuma in kama a ce ma kina da ƴaƴa wanda suka manyanta za ki ga cewa kawai an ɗauki wata sabuwar gaba. Kin gani? Eh. to duk irin wannan zaki ga zaki la'akari da su ne amma a addinance to ina ganin ba hana ba eh. amma dai a al'adar mu dai da kuma eh, da cewa dai to gaskiya kin ga wannan zamu saka shi a cikin nau'in Eh, to bari mu koma bangaren maza kaɗan da muka ji tattaunawar su daga baya don dama mun ji ta matan a can baya. Wani mm. Kabir Musa Daura ya ce salam yau da gobe ina muku fatan alheri ya ce to amma duk waɗannan abubuwa suna faruwa ne sakamakon yin zamantakewar da ba a yi ta don Allah ba ko da yake ya ce shi ma addini bai hana ba amma ya eh, bai hana ba to amma kuma wai aka bar halar da kunya kamar yadda kika faɗa kenan a gaskiya wai shi ya ce shi ba zai iya ba to bari mu je maza shin ya kamata su iya ne ko ka su iya irin wannan to eh, gaskiya maza su ma kamata su kiyaye hmm. domin mai saboda za ka ga cewa sun ɓata zumunci ne hmm. kuma ƙarshen ka za ka ga cewa ƙila zaman ma kuma zai yi daɗi ba hmm. ballantana idan tana da manyan yara sai ka ga cewa eh, shi kan ita ma wadda take zaune a gidan kuma kaga bata ji daɗi ba saboda haka an ɓata goma ɗaya bata gyaru ba mm. wanda bai kamata ba kuma ita matar da take cikin gida in dai ko har aka aure mata kawarta mm. za ta ce oh dama ashe tun da take zuwa gidan nan kana da ido a kanta mm, kana kyallara ai kaga tambayar da za ta yi mata ke eh. <laughs> wato yana ganin ta ashe yana son ta kenan kuma ba haka bane ya kawo soyayya tsakanin mijina da kawata mm. abinda eh, eh, za ta yi magana a kai kenan mm. amma kaga idan kamar aure ne sabo mm. to kaga kamar da na faɗa yara ne ba sa son kawaye ma a ce sun matsu kusa ballanta ta kawayen da ba su aure ba su ma suna ba sa son a matsu a ɓata musu miji ka gani duk da ba wai zama aka da wannan mijin aka dade ba balana a ce ko ka san irin yadda suka yi ta maya ko yadda aka yi ta faɗi tashi ko yadda aka yi ta eh, rashin jituwa da sauransu har aka zo aka daidaita mm. kila bata san wani asirin ta tsakaninta da mijinta ba mm. ba kamar wadda ta zo ta daɗe a gidan mijin ba to amma um, amma da haka na kowa yanzu yana kokarin kare mm. nashi wajen ne iyakarsa to hajiya hafsat amma kina ganin irin wannan auren yana sa gaba iyali mm. za a da kwai eh, abin zai kasance eh mm-hmm. yawa ya rayuwa za ta kasance gaba bayan an yi irin wannan auren mm. iyalin gaskiya rayuwar za ta kasance kin ga ba daɗi mm. na farko kin ga ita wadda aka tara mai da nace idan tana da ƴaƴa idan wacce ita kuma ta haihu to kila zumuncin ba zai yi ƙarfi sosai ba saboda eh, ƴaƴan su riga sun san ga abin da aka yi wasu sannan kuma shi kan shi uban kuma eh, yadda aka sake da shi a zauna a yi hira a yi menene a matsayin babansu ko kuma a matsayin mijinta wa'yansu abubuwa za ki ga ta baya mm. abubuwan da yake sani akan ta kai ke sani akan yara kawai shikenan sai su dunkule su zama wuri da ita ƴaƴan ta shikenan kawai sai su saki miji su ce to a tunda ka riga ka aure wance to shikenan ka koma can mm. kaman wancan wancan satin da muka yi cikin masu sauraron mu amsoshin da suka bada wasu sun ce wai wasu suna cewa wallahi ni ce ba zan zauna ba ni ce mm. ba san to me zaki ce ma mata <laughs> wanda irin su aka yi ma irin wannan abin da zan ce zuciya zuciya ne eh. su za su danne su zauna mm. kuma za su ce ko da zan zauna din ba wai zan zauna domin ka bane zan zauna domin ƴaƴana ne don ba na son in fita domin kada in bar wata ta zo ta dalla ma ƴaƴana mm. in gani eh. saboda haka wata za ta daure ta zauna amma wata kuma wadda ba za ta iya daurewa din ba wallahi tafiya za ta yi eh. ta ce ita ba ta ga amfani ta zauna ba saboda ba mutumin da zai kware ka kowace ya ci amana ka kowace ya cuce ka kamar wanda ya san sirrin ka eh. kuma sun san mu mata da abu ya dame mu mm. muna neman kawar da mm. muka riga muka daɗe muka mm. shaku a mu faɗa mata abokin kuka wallahi kam to amma malama Hafsat a ganin ki me ke jawo har mata suke yi ma su haka wasu abubuwa ke sa su suke kin wai kawayensu a wurin mazajen eh. a wai su matan kawayen ki kaman auren eh. matar uh, uh, uh, mijin kawarsu to kin wa'yansu kawayen gaskiya mu mata muna da wani abu da wasu kawayen kila tun daga farko ma suna ganin yadda ita masu take jin daɗi yadda miji yake ta mata sai irin wannan ƙyashi mm. kin gane mm. ya shiga ciki sai daga eh, irin a hankali a hankali kila ko da mijin ba mai son ra'ayin ya ce zai auri kawai bane sai ka dinga jawo ra'ayin shi a hankali a hankali a hankali har ya zo kila zai fada irin wannan tarkon kin san da mu mata muke mm. idan muna sa abu zaka iya zuwa ko da ko ina ne zaka iya zuwa kaga cewa ka samu wannan abu eh. kin gani eh, kila kuma mm. ita waccan din tana shan wahala a wurin mijinta ko kuma a'a miji ya mutu ya datta da sauransu to tana ta zuwa gidan ana tausaya mata ita wadda take gidan ta ce a da Allah mai gida ka tausaya ma wanki ko ka yi mata kaza ko ta karba ma daga hannun mijinta mm. mata kin gani to mm. daga haka a hankali a hankali haka zai a saba da miji a zauna ana hira da sauransu mm-hmm. ba za ki ankara ba shikenan ko mm. ta aure miki miji kai jama'a eh to aje Hafsat <laughs> misali to su su kuma mazan misali mm. me, yake sa tunda misali an ce ga eh, abin da yake jama su mazan me yake sa hankalin su ya dan kai kai din ne to ka san namiji da hange hange da kalle <laughs> kalle me rai bai rasa motsi momi <laughs> kawai kai hakuri amma ka san wannan da kalle kalle da wani akwai wasu matan gaskiya za su daure su cije eh. a'a ni ba zai ci amana matata ba saboda ni aike kawarta ce kuma na dauke ta a matsayin kawarta hmm. akwai wanda za su iya wani akwai wanda suke da rauni eh. duk ana cewa mata suna da rauni akwai mazan masu rauni hmm. wanda ba za su iya daurewa din ba amma ko hmm. suka ga sun je sun aure mata eh. To, to, to amma misali yanzu a matsayinki na wadda take da kungiyar da ta shafi mata da yara da rayuwarsu sai misali mm. a ce ni mace ce sai na zo kawai na ce miki to ke ce shugaban wannan kungiya eh ke ce shugaban global initiative eh to kawata <laughs> ah, aminiya ta ta aure min miji ya zan yi ya zan yi wallahi wani bari kaza kaza kaza ya zan yi me zaki ce mata <laughs> to ni gaskiya a matsayina na uwa da kuma wadda nake harkar mata mm. Abinda zan ce tun da mijin bai sake ta ba mm. ta je ta ci gaba da zama a gidanta amma ta nemi wani abin yi wanda zai ɗauke mata hankalinta ka san mm. yawan tunani kuma shi ma mm. illa ne mm. to wa'ansu suna aiki wa'ansu kuma kawai ya san matan mu wani lokaci suna zaune ne kawai. Ki hafsar wannan ku da kwai da tsuwa. <laughs> Da kwai da tsuwa wani tunani lokacin. Shi za ta zo aiki. Tunani ma zai kasance cewa tunani ne wanda zai tada hankali wanda kila zai kama ta hawan jini. Mm. To amma idan kina dan wani abu a mm. cikin gida ko a cikin gidanki ne. Mm. Kina dan sarrafa wani abu kina yin wani abu da zai dauke miki hankali. To eh, mukan ba da shawarar cewa in ya ya kasance gidan su kila daban-daban ne to cigaba ci gaba da harkar ki ita kuma ta ci gaba da harkar ta mm, akai zuciya ne suke mm. har har ita har ce wanda aka ma ki samu nutsuwa eh kwanaki kuma mijin eh, mhm. muka hada su mu ce to mm. da Allah da Annabi duk ma ma menene bai kamata a ce ka zo kila ko ka jira ma wannan baya ba saboda kawai ka ji ka auri wata mm ya yi ku haɗe yi ku zo ku juya mata baya bai kamata haka ba eh, To yanzu mu shawarwari dai mukan bayar kuma mukan ce musu kamar ita mata mukan ce mata to dan kwana biyu kwana uku haka ki zo mu ji me ake ciki ko kuma mu yi wa mu ji to yaya me ake ciki Nake cewa shin ma akwai yadda mutum zai guje wa fada irin wai magani ka aika a fara ba ai kaddara ce Maryam sai an yi Allah ya ce za a yi sai an yi prevention din to sai ana ta kaddara ta ga fata kuma eh. shi ta abin da za a ta faman ce maka kenan mm. a kawo maka duk nafsin addini ko ba haka ba mm. a ce maka kai hakuri kai menene da sauran mm. to tunda tunda kuma kamar da muka ce addini bai hana ba amma dai kuma ai a cikin ido ake tsauriya ko ba haka ba bai kamata ba wani abun ma in ka gan shi ko da halak ne sai kamar da shi ba halak ba ne saboda a zauna lafiya <laughs> to to a daga karshe a hajiya hafsat duk wannan abubuwan da ke faruwa da kan mazan ne a kan matan ne duka gaba ɗaya in aka tattara aka ce ki yi magana daga karshe a dunkule me za ki ce mana to gaskiya ni eh, abin da zan ce shine na farko dai ba mu son yawan mace mutum aure mm. saboda haka ko da an yi maka din sai dai ka yi haƙuri in dai ba wulaƙanci aka kawo ko duka ko wani abu kuma in gidanka daban ne to ya mm. kasance cewa kana yin wani abu wanda zai ɗauke maka hankali mm. kuma don saboda ne saboda ko da 'ya'yanka ne tarbiyyar su da sauransu ka zauna ka kula da su domin idan ka fita ma baka san gidan da zaka je ka faɗa ba mm. haka to sannan su kuma mazajen muna fata kuma muna roƙo cewa idan dai bai zama dole ba to da ana da annabi ya fi kyau ma ka je ka nemo wata da maimakon ka je ka auro kawar wadda ta matarka <laughs> wadda ta san sirrinta hmm. wadda kuma ta zaman kila dukkan ku uku ba zai yi daɗi ba hmm. wato wannan leƙe-leƙe da wanda eh. aka kawo daga waje hmm. kila zaman zai fi daɗi fiye da wanda in ya kasance cewa ma kawarta ce ko aminiya ta ce eh. saboda haka kada ka zama umar a ba'isin cin amana da kuma umar a ba'isin tashin hankali a cikin gidanka to kenan dai momi kina cewa eh, idan za a yi leƙe-leƙen a leƙa nesa ba kusa <laughs> kusa ba da kwaifa usman da kwaifa wata wadda da sani momi kawarta mm. ce aminiya ta ce ba abin da bata sani ba nata idan ta zo wajen ta suka gama hira ta rako ta bakin mm. titi ashe suna nan suna chatin da mijin eh. shi ke zuwa ya dauke ta ya kai ta gida to ga irin wannan to ma irin wannan sai dai zaman kaddara eh. to ya za a irin wannan kada yadda ta kasance cewa ki ɗauki lambar wayar mijinki ki je ki daɗuwa. Me ya eh, kai ki? Me ya kai ki? Ai ina kafin tsawa da mijinki. Ai wallahi ba matan zamani ai ko baki ba su ba sai sun nemo. Eh. Sai dai in ba su san miji amma sai sun nemo. Ai ina ga kaman mazan ma ko ba mu sani ba ko za su nema su ba. Ya kamata a ce ka je ta nemo ne. ba wai ke sai iya wakili za ki dauka ki ba ta ba haka na kan mika da kanku tana iya dauka waya ka Usman eh yawa eh? ita ta nema in ji Hafsa ce Hafsa ne <laughs> wani jin dadin da kike yi ma ki nema dai na faɗi ki kare mutuncin ki kare ki kare na eh hmm. to to mun eh, gode eh ki ai tana da iyaka hmm. eh, ba ko ina ba inda za a ce no go area ko hmm. to tsakanin da ita da mijinki gaisuwa ne Eh, alhaji muna lafiya lafiya kalau shi eh, yawa daga nesa ai kan ma a gaisa dai <laughs> nesa nesa to mun gode sosai hajiya hafsat uh, muhammad baba da kika samu damar magana da mu allah ubangiji ya kai mu wani lokaci kuma mm-hmm. mun gode kwarai wadalla mm. <laughs> to uh, safina da mm-hmm. maryam kundeji <laughs> wallahi ai kamar da na ce mm. mutane ne yanzu kaman basu damu da tattalin dangantakan su da eh, mutane ba eh, eh, eh ba su damu ba mm. in ya ɓaci in bi wani kamar a duba menene muhimmancin alakar menene in ya faru zai bata mm-hmm. kar a bata wai goma ɗaya ba saboda Usman irin wannan auren fashi kenan ya baci eh, sai ne sai ke ga ko ina zuri'a ba za ta iya ƴaƴanta da ƴaƴan wannan ba za su taba eh, kirki eh, ba kamar yadda Hajji gida ya baci sai a samu matsala ko wani lokaci dace dai sannan kuma mu kanmu din sai mu ce to Allah ya sa mu gyara duk gaba amina amina. eh to duka duka kan anan za mu karkara wannan shiri da muka yi mako kusan biyu da zuwa uku muna yin shi wanda kuma hakika mutane da yawa sun yaba da shi to mun gode sosai da binmu da kuka yi har muka ƙara sashi a madadin yanzu kan maryam bashir bugaji da safina ta sada sodangi sai sai da hamdan wanda ita ce ta ba da umarnin shirin da injiniyan mu neo greg ibrahim jarmai shine ya haɗa mu da ku a facebook live kamar yadda aka saba sai kuma ni usman ahmad kabara kamar kullum nake cewa mu zama lafiya da ganin sashi a sunan murya amurka a washington dc wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba yau da gobe murya